الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha biyar ga watan Ramadan hijira Ahmad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu da muke karatun littafin qasidatul imam al qayyim rahmatullahi alaihi qasidar da imam ibn qayyim ya rubuta ta domin bayani kan aƙida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya in ka so ka ce wa'azi da izinin Allah yau za mu tashi baiti na ɗari da sittin da shida haka ne ko abinda kuma ke gabanmu ina jin ba su wuce baitota guda goma sha shida ba nan zuwa ƙarshen kasida Allah ya sa mun iya gamawa yau to kuma ba mu iya kammalawa ba ila sai gobe amma da ina fatan mu iya gama ta a yau bai tuta sha shida saboda mun guntila su za su zama 'yan kaɗan waɗanda kila za su rabu mun misali a ce muka baiti goma to shida za su rabu za mu ƙoƙarin kammalawa duka kuma idan an kammala kenan an kammala insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه فهي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا تبغي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشقت به الأوطان فهو مؤلم وأي يذكر فوق غربتنا التي لها أبحت الأعداء فينا تحكم وحي على روضاتها وقيامها وحي على عيش بها ليس يسأم وحي على يوم المزيد فإنه لموئد أهل الحب حين يكرم وحي على واد هنالك أفيهم منابر من نور لمن هو مكرم ومن حولها ومن حولها كسفان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفحم يرون به الرحمن جل جلاله يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر كرؤية بدر كرؤية بدر التم كرؤية بدر التم لا يتوهم أو الشمس سحوا ليس من دون أفقها سهاب ولا غيم هناك يغين فبينهم في في فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائل لهم سلام عليكم طبتم طبتم ونعمتم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جميعكم جميعهم بآفا بآذانهم تسليمه إذ يسلم فبالله ما أذر امرئ هو مؤمن بهذا ولا يسأله ويقدم ولكن التوفيق بالله إنه يخص به من شاء قدرا وينعمه بسم الله الرحمن الرحيم ما لابن القيم يتي فحي على جنات عدن yace to duk bayan wannan tafiyar da aka yi da abubuwan da aka faɗa da nasihohin da aka maka to ga ƙarshe fa hayya ala jannati adn saboda haka ka fuskanci aljanna ta dawwama in an ce hayya shi ne ka fuskanto abu ka zo ka yi shi shi ya sa a cikin kiran sallah ake cewa hayya ala falah ake cewa hayya ala falah hayya ala salati ay aqbil ila salah idan aka ce hayya ala falah ay aqbil ila falah wato ka fuskanto sallah ka fuskanto rabu saboda haka yanzu nan fa hayya ala jannati adn saboda ka fuskanci aljanna wacce take ba ɗaya ba aljannatai masu yawa kuma azumi aljannatai na dawwama al'azmu shine al-khuld lahum fiha darul khuld kaga darul shi ne jannatu adn al-adnu al-khuld an shiga babu fita saboda haka fa hayya ala jannati adn ka fuskanci aljannuni aljannatai waɗanda suka kasance na dawwama fa innaha manaziluka al-ula domin aljannatai su ne masaukanka na farko nan Allah ya fara aje babanka annabi adam alaihi salam ya ɗanɗana daɗinta sai kuma aka jarraba shi domin dama can Allah ta'ala a cikin iliminsa ya ƙaddara cewa ba a nan duk za a haife mu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da babanmu annabi adam alaihi salam shi yasa lokacin da ya saukar da shi sai ce ihbitu ihbitu a lokacin daga shi sai matarsa malaman tasiri suka ce ai ihbita antuma wa zurriyatukuma shine sai aka sa shi jami'i ku sakko da abinda kusa kunta na zurriyarku kuma Allah yana magana su biyu ne a lokacin daga annabi adam alaihi salam sai matarsa hawa alaihi salam amma kuma sai aka sa jami'i aka ce ku sauka kamar su da yawa sai aka ce an tuma wa zurriyatukuma ku da abin da kuke ɗauke da shi na zurriyarku ku da Allah ta'ala ya ƙaddara za ku ƙyanƙyashe ku sauko a duniya kaga kowa ya kamata ya ma kansa shiri domin ya koma wannan gida eh? wa fi hal mukhayyamu a cikinta ne aka sa maka tanti na zama na jin daɗi an ce tenti ba irin wanda ake sa na zaman makokin nan ba rabi rana rabi inuwa tenti irin na jin daɗi eh? ga bishiyoyi nan masu kyau ga ruwa na gudana a gefe sannan kuma ga wasu 'yan gadaje na waɗanda suka kasance na alfarma to shi ne muhayyam da ake magana kanta kenan ba shema irin wannan ta tanti da ake ɗaukowa mutane in za su zama makoki ba rabi inuwa rabi rana ko ba haka ake yi ba kuma ana ce sai an yi kaga shine fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al to da ko wannan ne yi kokari shine wancan kan manzilin kan manzilin fil ardi ya'lakuhu al wa haminuhu abadan li awwal manzil eh? wai suna ba da labari ba wasu mata ne guda biyu mijinsu ɗaya kowace tana da tana da baiwarta tana da baiwarta ko ku yangarta sai ku yanga uwar gida sai ta fito kofar ɗaki sai tana son ta yada magana ga ɗaya tana kara uwar gijiyarta ko tana eh tana kara uwar gijiyarta tana yi don uwar gijiyarta sai ta ce وما يستوي الرجلان رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان كشلت ai kafafuwa guda biyu ba za su zama iri ɗaya ba ɗaya sabuwar kafa kuma ɗaya kuma tsohuwa duk ta shanye ita kuma kuyanga amarya sai ta ce kan manzilin kuyanga uwar amarya ce ta wannan وما يستوي في جلال رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت كفافوا دي أي بذات زمان أي با ɗaya sabuwar ƙafa ɗaya kuma duk ta shanye zamani ya cinye ta tana nufin uwar gidai ce shine ita ma ku yanga amarya sai take cewa kan manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzil ya ai akwai sabon gida da za ka ga mutum ya zo ya maƙala zuciyarsa da shi amma asali soyayyarsa tana tsohon gida ne eh, Ka ga kowace ta rama so hmm. daga aljanna ita ne tsohon gidan mutum gidansa na asali wanda kuma ya kamata ya zauna a ciki kai ka san ka ba daidai da zaman duniya kowannen mu ne ya san rayuwar duniya ba rayuwar gaskiya ba ce rayuwar ciwo yau lafiya gobe ciwo rayuwar farin ciki gobe bakin ciki rayuwar daɗi gobe raɗaɗi can ana dariya gobe kuma ka ji ana kuka a gida ɗan kai a lokaci ɗaya ma an taɓa yi ana biki mai gidan ya mutu ana aurar da ɗiyarsa shi kuma ya faɗi ya mutu to nawa aka yi haka kuma me daɗi a ciki amma gidan aljanna to shine gidan da babu bakin ciki la khawfun alaikum wala antum tahzanun ba damuwa a ciki walakin nana sabiyul aduwi sai dai abin da ya faru da mu mun kasance fursunonin yakin abokin gaba ne shedan ne ya kama mu ya daure mu hal tura shin kana kana ganin na'udu ila awqanina yaushe zamu koma zuwa ga kasar mu ta asali fa nusallimu har ya zama mun yi sallama muna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum ga mun dawo kaga ya kamata mutum ya makanta wannan nan yana nufin cewa ya kamata hankali ya tsaya ya makansa fada ya shirya makansa komawa gidan aljanna domin da ya tafiya zai yi ta to idan ya tafiyan nan da ba a dawowa ko dai koma gidansa na asali ko kuma ya ci gaba da zama a gidan abokin gabansa ko take ba gidan shaitan Allah ka tsare sai ce wa qad za'amu anna ghariba na'a ai suna faɗi a karin magana suna cewa ai ba idza izana'a na'a idan yi nisa wa shaqqat bihi awqanuhu kuma sannan kasarsa ta masa nisa fahwa mu'lamu zai rika jin radadi a zuciyar shi haka ne aiko in kai tafiya ka bar gida ka ɗau lokaci mai tsawo to za ka yi ajin wata damuwa na damunta kowane irin daɗi kake shi yasa daga cikin taɓewa da kuma rikicewa ƙwaƙwalwar mutum ka ga mutum ya bar garinsu akwai iyayensa a garin akwai iyalansa akwai ƴaƴansa amma kawai ya tafi yana sharholiya shi kamar kanin 'yan kamauri zauna ɗin nan da suke tafiya turai da waɗanda suke tafiya ƙasashen larabawa da kuma waɗanda suke barin arewacin najeriya su tafi kudu ba abin da ya dame su wani sai rikici ya tashi tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya wai ya bugilla sai ya dawo rabon shi da gida shekara talatin akwai lokacin da aka yi rikicin shagaman nan wasu da aka ɗibo su a tirela bai gane gidansu ba bai san gidansu ba ba zai iya gane gidansu ya nuna ba ya ce ga gidansu bakin da ya shirma ya tafi kawai an koya ana tafiya shi ke ne ya ga tirela ya ba da naira biyu a lokacin shekara talatin ya ba da naira biyu aka sa shi a saman tirela ya sha iskar duniya rai banza ya riga ya tafi can inda ya tafi ko fatakot ko Legas ko inugu ko aba shi ke nan ko onitsha ya je zaman shi a can kawai na tashar huliyar shi ba ruwan shi da mahaifiyarsa ba ruwan shi da baban shi ba ruwan shi da danginsa ba ruwan shi da iyalansa ya yi watsi da su sai da fitina ta koro shi kuma sai gashi ya dawo yanzu yana son a karɓe shi to kaga taɓewa ce wannan ya kamata duk mai hankali idan ya nisa da gidansa ya nisa da ƙasarsa to ya zama zuciyarsa wa haninuhu abadan li awwali manzi ya zama tunaninsa da soyayyarsa duk suna gida suna gida la shirye ne shi ya za ku tari in Allah kai mu irin wajajen can murka je da awa mukan yi muku waɗannan bayanan kada ku zo nan wajen ba wajen zaman ku bane ku share waje ku zauna ku manta da gida alal akalli ya kamata mutum ya samu kanka wani lokaci tunda Allah ya kaddara muku nan za ku je ku zauna to ku rika koma gida lokaci bayan lokaci mutum ya je gida ko ba ka da mata ba ka da 'ya'ya kana da iyaye in iyayenka sun rasu kana da dangi suna da haƙƙi a kanka ka je wajen su a gaisa ko da baka je musu da komai ba to wani zubin sai su yi mana kuka sai su ce ai wallahi in suna nan kawai ɗauka ake yi su masu kuɗi kaga su kuma yan ƙauyen ya kamata su gyara su su daina wannan tunanin وقد زعموا أن الغريب إذا نعى أي faɗi ما تفقي سنا فقي شيوا أي إذا باقوا ينيسا وشقت به الأوطان وشقت به أوطانه kuma a sassata masa nisa fahuwa mu'ulam zai riƙa jin raɗaɗi a zuciyarsa to haka ya kamata mu riƙa ji ya aka yi maka baro aljanna yaushe kuma za mu koma domin aljanna ita ce gidanmu na asali wa ayyu tirabin fuqu ghurbatin allati laha adhat al'a'da'u fina tahakkam wa ayyu tirab wai wace irin bakunta ce fawqa ghurbatina tafi bakunta irin ta mu allati laha adhat al'a'da'u fina tahakkam wadda mu ba kuntatta mu sai ya kasance abokanan gabanmu ne suka mallake mu suke mana hukunci shedan kenan da shi da zuriyarsa ga mu a duniya shedanu suka ga musu suke jan akadamu. kaga wannan ba karamin bakunta bace mu zo kasar da ba tamu ba sannan abokanan gaba su suka kama mu suka rike mu kaga wannan mulkin mallaka ce hmm. kuma shi wannan mulkin mallaka ba wai mulkin mallaka ba ne irin na turawa da muna zaune a ƙasar mu suka zo suka kama mu da ƙarfin tsiya a'a wannan mu muka je muka miƙa kan domin mutum shi yake miƙa kai shi zuwa ga shaidan ai duk yadda za ka yi ka kuɓuta daga shaidan ai Allah ya faɗa maka akwai isti'aza amma bayani kan cewa inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id an faɗa maka afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum kaga da an yi bayani innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna kuma yayin rantsuwa abokin gaban nan namu yace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubtikunna azan al-an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqa Allah Allah yace man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina kuma Allah yace mana ya'iduhum wa yumannihim alƙawarin ƙarya shaytan yake ma mabiyansa kuma burace-buracen ƙarya yake faɗa musu to kaga da an mana bayani sabanin turawa turawa ba mu da tarihinsu a kasar mu da yawa ko lokacin da bature ya zo duk mafi yawancin mutane ai ba su san shi ne bature ba su san bature ba ne ana ganin shi in yazo lokacin da suka zo suka zama explorer suna zuwa su zo leƙen asiri su ga yadda ƙasa take da sunan sun zo ciniki na kirgi da fatu ba a gane su ba ne sai daga baya amma shaitan shi an san shi to da kaga mu bakuntar mu da muka zo yi duniya mu mummunar bakunta ce abokanan gaba ta hakkamu su suke mulki a kan wahayya ala rawdatiha wa qiyamiha wahayya ala rawdatiha kai kai sauri ka fuskanci dausaye da suke na aljanna rawdat sune jam'i rawdatu jam'i ne na rawda arrauza dausayi inda akwai ruwa akwai shukoki mabambanta sannan tsuntsaye suna waƙoƙi a saman bishiyoyin suna gada to shi na ake ce mashi rauza jam'insa ana cewa rauzat kamar yadda ƙur'an ya ce fi rauzatil janna sannan ana cewa Riyaz. Riyaz ko rauzat duka riyad jam'u tafsiri rauzat jam'u المؤنث الثاني كف توسوني وخيامها شي كما خيام جمعين خيمة شن دي يتمنى وفيها المخيب تو الخيمة abinda ake sawa a saman ka ya kare ka daga rana ya kare ka daga ruwan sama kai wata wata sheman ma idan ta isa ta isa har sanyi sai ta kare ka daga shi kai gaggawa ka koma zuwa ga aljanna zuwa ga dausayin aljanna da kuma shimominta da Allah ta'ala ya tanada domin jin daɗi wa hayya ala aishin biha laysa yus'am sannan wa hayya ala aishin biha sannan kai gaggawa ka tafi zuwa ga rayuwa aljanna laysa yus'am minha ba a kusawa da ita kun san wannan rayuwa ta duniya akwai matakin da mutum yake kaiwa ya kosa ko لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه mawaƙi ne tun kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo kuma ya musulunta ya musulunta kuma Allah ta'ala ya sa shi ya ci gaba da rayuwa masu tarihi wasu suna cewa shekarun shi ɗari uku amma dai ƙauri rajiri ya kai shekara ɗari da wajen arba'in bai mutu to da yake wannan shekarun sai da ya koma yana cewa wala qasta intu min alhayati wa tuliha wa su'ali hadha an-nas kayfa nabi shi wala qasta intu min alhayati wa tuliha shi wallahi na gaji da rayuwar nan na kusa da ita sai a leƙo sai a leƙa ɗakin shi ya ma daina fitowa sai a ce kaifa labidu wai har yanzu labidu bai mutu ba har yanzu labidu na da rai kakana na uku ya ban labarin labidu shi ma haka haka haka haka haka ni ma ga shi na ba wa jikokina labarin labidu har yanzu labidu bai mutu ba sai yake faɗin haka sannan zuhai ibn abi ba shi ma mawaƙi ne shi ma haka ya ce ka in ta khalifa hayati wa man ya'ish tamanin haula la aba ya yas'al shi na yace wallahi na gaji da wahalhalin rayuwa nan duk mutumin da ya shekara 80 في قوسا دغا وعلى هر ضاع بجي صور اتدار الخلد على الجنة دار الخلد جبن دوما كما دع ابن دائي انت عمد وابن ذاك قال يقاتا مكارك وحي على يوم المزيد ما لن يتشي كي قد جاواك فستنشران ادى الله تعالى زي دقى مباين سنعمة فإنه لموئد أهل الحب lallai wannan alkawari ne na masoya hina yukarramu a lokacin da za a girmama ko hina yukarrimu a lokacin da shi Allah zai girmama masoyansa bayan Allah ta'ala ya ba da aljanna to kuma Allah subhanahu wata'ala zai ma 'yan aljanna ƙari me ƙari na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka aikata aiki mai kyau a duniya suka mutu suka shiga aljanna suna da alhusna ai suna da aljannatul husna suna da aljanna mafi kyau wa ziyadatun sannan kuma akwai ƙari da Allah ta'ala zai musu wannan ƙarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace za su ga ubangiji kuma za su ci gaba da ganin sa domin akwai suqul jumu'a akwai kasuwar juma'a eh akwai friday market a aljanna duk ranar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala zai rika bayyana ɗan aljanna su je su gaisa da shi to na daɗi ya fi wannan shi ganin Allah ta'ala a cikin aljanna ya fi shiga aljanna daɗi, ya fi shiga aljanna dadi kaga shine wahayya a yawmil mazidi kai gaggawa ka fuskanci ranar da Allah ta'ala zai maka dadi fa inna hula maw'idu da al-hubbi lallai wannan alkawari ne na ma'abota soyayya da suke da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yukarrimu a lokacin da Allah zai girmama su ya ba su matsayi ya ƙara musu daraja ya ɗaukaka matsayin su wa hayya ala wadin hunalika afyaha wa hayya ala wadin sannan kai gaggawa zuwa wani kwari kwari in an ce wadi shine wani waje da ya zama ya ganga amma kuma a wajen shi ma akwai dausayi a cikin shi ne ake ce masa alwadi to kai kai gaggawa zuwa ga wannan kwarin mai daɗi hunalika a wannan wurin na aljanna atiyaha wanda ya kasance mai ƙanshi kuma mai yalwa hagafaha tawassa'a wata ƙwayyaba ce wani abu ya yalwa ya zama yana da faɗi sannan ga ƙanshi manabiru min nurin Allah ta'ala zai aje ma 'yan aljanna wasu mimbarori in an ce mimbari shine al-makamin murtafi waje madaukaki eh, shine al Almimbar eh, al wajen da zai sama ta yadda in kai magana za a ji ta akan shine almimbar. mimbar ai daga nabara shi sake cewa nabaratu saut nabaratu saut muryan mutum da kajin da yake yi da sautin da yake fitarwa to manabi'u min fawmin nuri Allah ta'ala zai aje bayansa akan wasu barura na haske liman huwa mukram ga wanda za a girmama din kun san farko wanda za a fara sa su akan waɗannan mimbaruran sune ne su ne shugabanni masu adalci eh. سنين شواب ظنيمة آجل شمغطنة إن المقتدين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا من ذلك سنة شيء حديث مخلص غانا جوبا القيامة ما سأجل شيء الله تعالى ذي فوقا فأكل من برورانا حسكي سوائي كيش الذين يعدلون في حكمهم سنة وإن ذكي ينعادل شيء أشوق بنشي wa ma walau da duk abin da aka jikunta musu wanda kuma suke zalunci ba kaga su kuma alama a su kuma can suna can mutuke Allah shi kyautu wa min hawliha kisbanu miski sannan kuma a gefen aljannatai din akwai kisbanu miski akwai rairayi da aka tanada rairayin nan ba abin da ke tashi a cikinsa in banda turaren almiski shi turaren almiski shi ne turaren da ya fi kowanne daraja a wajen balarai wa kan tsibin ya kuɗu wa la ta miski ko wa kan tsairin ya tsiru wa la ta bayani kaga misk kuma Allah ta'ala ce khitamuhu misk shi abin aljanna abin shansa to khitamuhu misk an alatin da aka rufe abin ko murfin da aka rufe abin to kanshin almiski yake to Allah ta'ala ya tanada aljanna ƙasar aljanna ita kanta tana ba da turare ne na almiski maƙa'idu sannan akwai wuraren zama da aka tanada na alfarma liman dunahum hadal ata'ul mufakham wai dan wa aka tanadi waɗannan wannan kyauta almufakhamu mai girma suwaye aka tanadan mawa kaga masu imani wanda suka kauce masan zuciya a duniya suka yadda da abunda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara musu ko ya tsara musu na rayuwar duniya mai kyau su tsaya su bauta ma Allah su bi Allah ko da ba ta jin daɗin duniya ƙarshe tana da ƙarshe duniya tana da iyaka domin aka koma ga su ce wa min hauli hakif banu mitti a gefen aljanna abin da ya za ta yi ta akwai rairayi akwai rairayi in aka ce kisban jam'i ne na kafi kafi alkafib shi ne arram ƙasar rairayi to an zagaye aljanna da ƙasar rairayi kuma ƙasar rairayin nan ba abin da ke tashi a cikinta in da ƙanshi Ta mu ta duniya ba sai dai ƙura rairayin ban da ƙura a cikin ne a duniya to ta aljanna rairayin aljanna ƙanshi ke tashi maƙa'idu ga wuraren zamanin na alfarma liman dunahum hadal ata'ul mufakhkhar wai waye aka tanadan ma suwaye aka tanada dan suwaye aka tanadi wannan kyauta al'ata kyauta al-mufakhkhar ata'an ghayra majzud kyauta ce kuma daga Allah ta'ala wacce ba ta yankewa ba ta karewa يرون به الرحمن جل جلاله ذات جاء الله سبحانه وتعالى لرحمة وان دوكك ستا دوكك كرؤية بدر التم kamar yadda ake ganin wata wanda ya cika ya baki shine badru tammi ko su ce mishi albadru tamma ko su ce albadru tima, badru ko badru ko albadru tamma kamar yau kenan da asuba ya kaga wata yau to yau ya zama albadru tamam sha biyar ga wata rabi in tafafa ya cika ya batse kana ɗakinka kawai sai ka ganinsa ta wundu ta taga za ka ganin wata to haka masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala rana gobe alkiyama aljanna manzo Allah sun sani ya ce hal tadamuna fi ru'yatihi wani na cewa matsama idan wata ya bayyana irin yau da asuban nan wani na cewa matsamin ka kare mu to haka kowa zai ga Allah subhanahu wata'ala amma masu imani ka ru'yati badri tammi la yutawahham kamar yadda ake ganin wata idan ya cika ya batsi la wahamu ba a rudewa idan aka ganshi ka ganshi ka ce ba shi ka gani ba shi ne. to haka masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala aw shamsu sahwan ko kuma za su ga shi kamar yadda suke ganin rana sahwa a lokacin babu gajimar a sararin samaniya shine sahwa laysa min duni ufqiha a sasannin rana babu sahabun babu giragizai wala gaimun sannan babu gajimari hunaka yughayyimu wanda za a ce gashi ya kara rana idan akwai hadari ai rana na shigewa cikin hadari ko sai ka gabata to idan ya zama rana na ana tsakiyar rani babu alamar damuna ya kake ganin sararin samaniya ya rana take idan ta fito to yadda kake ganin rana ba tare da wani ya kare maka ita ba ko yadda kake ganin badari ya cika a ranar sha hudu ko sha biyar to haka za a ga Allah ta'ala subhanahu masu imani za su gansu ba wani wanda zai ce ma wani matsama duk masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ni'imar ganin Allah ta'ala ta fi shiga aljanna daɗi Allah ya ba mu فبينما هم في, عيش في عيشهم وسرورهم فبين suna cikin wannan yanayin fi aishihim cikin rayuwarsu ne daɗi ta aljanna wasu wurihim kuma suna cikin farin cikinsu da annashuwa ana zaune ana tuno wahalhalin da aka sha a duniya yi duk sai an yi firar. sai an yi firar, za a yi firar a tittuno ko oh, jibo da yadda muke fa a duniya kaza kaza kaza kaza ju kaza ka tuno ranar da aka yi kaza aka yi kaza ranar da kaza ya faru da mu kaza duk sai an tuno a aljanna za a tuno a yi fira a yi shewa a yi dariya duk za a yi shi kenan kuma sai a manta sau da haka masu imani suna cikin rayuwarsu mai daɗi wasu rurihin da farin cikinsu wa arzaƙuhum ta jiri sannan ababen da Allah ke ba su shine a rizk ai shi yasa ake ce ma abinci rizko na arzik da abin da Allah ta'ala zai baka shi ake ce mishi arzik ko arziki daga gaba-gaba ake ce masa abinci ana ce masa arzik a lokacin da abin da Allah ke ta ba su na daɗi ta jiri yana gudana alaihim a gare su wata kusamu kuma ana ta rarrabawa ana ba su duk abin da ka nema za a kawo ma in 'ya'yan itace ne ga sunan qutufu hadaniya qutufu masu tafsiri suka ce yanalu yanalu halqa'im wal da wanda yake tsaye zai iya tsinka da wanda yake zaune zai iya tsinka wanda ma yake kwanci a kishin gida a kan gadonsa shi ma zai iya tsinko, ba wata shan wahala kuma sannan fi hama la ainun wala udunun sami'at sannan Allah ta'ala ce fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun a cikin aljanna duk abin da rai yake so za a kawo masa duk abin ido zai kalla ya ji daɗi akwai shi a cikin aljanna amma duk inda kake rayuwa a duniyan nan akwai inda za ka je ba za ka ga wani abin da zai bata ma idan ka rai ba wani zubin akan yi abun ne don ka ji daɗi amma kuma sai ka ji haushi a duniya asali abun an yi shi don jin daɗin ka ne amma kuma sai ba ka haushi sannan cikin bambancin duniya da aljanna wani zubin ka da kake kai da kanka don ka ji daɗi sai zai zama ka bala'i a duniya kowa zai iya buga misali abu ne ake yin sa asali dan a ji daɗi a duniya amma kuma sai zai zama ma musiba sai zama maka musiba to ba wannan aljanna aljanna daɗi ne kawai ɗari bisa ɗari ko ɗigo ɗaya babu na baƙin ciki ko damuwa a cikin aljanna to suna cikin wannan yanayin idahun binurin safi'in kawai sai su ga wani haske kawai ya bayyana a gare su qad badalahu ya bayyana a gare su in an ce annuru sati ana nufin haske mai ƙarfi shi ne a sabu haske ƙarfi sosai wa ƙadrafa'u abu farahun kawai suna ɗaga idanuwansu fa'izahumu bi rabbi kawai sai su ga ubangijinsu ya bayyana a gare su min fauƙihim a samansu ƙa'ilun lahun sai ubangiji ya ce musu salamun alaikum tibtum wa na'imtum Allah ya muku sallama ya gaida yan aljanna ya ce salamun alaikum amincin Allah ta'ala ya tabbata a gare ku tibtum fadkhuluha khalidi mun shiga aljanna ku shiga ku dawwama a ciki babu fita kuma abinda Allah ta'ala zai kare ya faranta mu yan aljanna rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqta bil mauti ala surati kabshi yuzbar ma na jannati wanda. sai a zo da mutuwa yanzu duk idan ka gama jin daɗinka na duniya in ka tuno za ka mafiya kake ji an shi sa ba a faɗin mutuwa a gaban yin ‘yan kwalita ka faɗa musu mutuwa akwai fadojin da ba a jan kullu nafsin za'iqatul maut ba a karanta wannan aya in ma ka zo kana karanta inda aka faɗi kullu nafsin za'iqatul mauti a cikin alqur'ani wuri uku ne ko wuri biyu wuri uku ko to in ka zo sai ka tsallake ya za ka yi ka faɗi kullu nafsin za'iqatul hatta nafsul malik har ran sarki sai dai in bai jin larabci in bai jin larabci to ka karanta abinka kawai kama ƙara gyara murya a wajen kuma kai sa'a fadawa su ma ba sa fahimtar ƙwar'ani amma ba haka ba sai dai ka ji ana cewa ƙaryarka ba za su ce ƙur'anin ne ƙarya ba su ce ƙaryarka aiko shi aka yi wa ya aiko ka ne ka karanta wannan aya kullum nan sun zai katul mauti kuma wallahi sai sun mutu sai an mutu sai Allah ya gama da ɗan adam wallahi in ka tsaya ko ka kalli mutuwa ko za ka gane cewa ɗan adam Allah ya gama da shi wani zubin sai ka zauna ka ce a'a Allah ya ci mu wato dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana duniyar nan ba gidan daɗi ba ne kawai shi kenan sai ya kawo daga ciki ya kawo ciwo ya kawo mutuwa ya kawo talauci ya kawo ɓacin rai duk waɗannan abubuwan da aka kawo su duniya domin a nuna mana cewa ba gidan zama ba ne mu zauna na wucin gadi duk ɗalibi ne hankali baya fatan a ce shekarun shi na makaranta da aka ɗiba masa ya wuce su musamman jami'o'in najeriya duk ɗalibi mai hankali baya fatan a ce ya wuce shekarun da aka ɗiba masa na ƙa'ida na jami'a to ka kamanta rayuwar duniya da rayuwar jami'a jami'o'inmu na najeriya ranar da aka baka admission lecturer farko da zai shigo ajinsu sai ya zo ya gabatar muku da sunansa ya ce shi zai ɗauke ku kaza kuma sai ya muku bishara cewa ba wanda zai ci a kwasin shi ko ba haka suke ba shi ba wanda zai ci a sa ya ce bi to you can amma isabi ko sai ya ce si kowa zai iya ci in kai ƙoƙari sosai za ka iya cin su ya ce di is for all ya ce di zai <laughs> ta kowa ce iya eh. e kuma saboda ba ma kan ka wahalar da mu next ya saboda ka za mu iya manna maka ita shi ce ko dama da ita ka zo a cikin aljihunka wallahi haka suke jawabi ranar farko sai an firgita ka to kaga wannan rayuwa haka take ta duniya in ka fahimce ta haka take ka je can ofis din za ka yi registration sai a ce maka ba nan bane ka ce ina ne ta ce je ka gaba ka tambaya ba wanda zai ma bayani to haka duniyar nan take ta afirgita ka. shine fa idza bihim bi rabbihim min fawqihim qa'ilun lahum salamun kun ji kun wa na'imtum sannan kun shiga cikin ni'ima Allah zai faɗi haka ga bayin salamun alaykum Allah ya ci aminci na ya tabbata a gare ku yasma'una jami'uhum dukkaninsu za su sallama Allah bi azanihim da kunnuwansu za su ji ya sma'una jami'un bi azanin taslimahu za su ji sallamar da Allah ta'ala ya ce musu kuma shi ne salam ɗin hmm. idu sallimu a lokacin da Allah ya ce musu sallama za su ji salamun alaikum bi ma sabab fabillahi shi ne su malabi kai ya ce na gama kada da Allah abokin magana ma uzun ri'in mu'in ma uzurin ri'in kuwa mu'minu me uzurin mutum mummuni bi hada ya ji wannan bayanin da ake na aljanna wala ya tsalahu sai ya ƙi yin ƙoƙarin ya ji ya samu wannan aljanna wai kaddimu sannan ba zai je ya kai kan shi can ba dan Allah wani uzuri musulmi yake da shi a masa bayani yanzu wannan bayanin takaitacce ne in kana son ka ji bayanin aljanna to ka ɗauki littafinsa da ya rubuta حاد الأفراح إلى بلاد الأفراح حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح حاد الأرواح mai raka rayuka littafin nasa yana raka rayuka yana mutu wake mai daɗi ila biladil afrah zuwa garin jin daɗi da farin ciki aljanna ke kaje kaje da yake bayanin aljanna sanka sanka sanka sanka katangun aljanna matan aljanna zumar aljanna tafkin nono na aljanna eh? tafkin zuma na aljanna tafkin biya na aljanna ba eh? wannan giya ta banza ta duniya mai wayani ka zo wucewa inda ake shan ta haka za ka ji wayani mutum ya shata ta sa shi ya zage-zage ya ci mutuncin masu mutunci ya faɗi abin da ba shi ke nan sannan kuma ta cutar da shi a halittar da Allah ta'ala ya masa to Allah ya yi tsaftatacciya tana nan a cikin aljanna kuma ita a tatti take kogi ne yake gudana ko sai dai ka kamfata sannan in ka sha kawai sai dai ka rika tasbihi da hamdala ita kuma wannan in ka sha sai dai kai zage-zage kai tamɗele yara su ba mutum suna ya yi marisa ya sha kafsu ya je bola yana tabacci amma wani ya zaɓi wani to kaga ka billahi na haɗa ka da Allah ka ban amsa ma uzurin ri'in me uzurin wani mutum ma huwa mu'minun kuma ya ce ya imani da Allah amma bi haza wala ya tsaha, huwa mu'minun bi haza ya yi da duk wannan bayanan da aka masa amma wala ya tsala lahu kuma sannan ba zai yi ƙoƙari ya yi ƙwazo ya ga ya samu duk wannan daɗin da aka tanada ba wa yuqaddimu kuma ya ce ba zai kai kansa ba wani uzuri yake da shi sai ya ce ba nan take ba bari ka ji amsa walakin na bin billahi wallahi amsa ita ce dacewa a wajen Allah take ka roƙa kakai alfahari kakka nuna ka'iya duk kuma ƙoƙarinka kakka ji cewa kai ka kai imamu zahabi rahmatullahi alaihi yana ba da labarin al'imamu ahmad a lokacin da al'imamu ahmad zai rasu shi dan ya rika zuwa masa ɗansa abdullahi ibn ahmad sai yana cewa sai na ji babana yana cewa hatta al'ana idan ya sami gishiya ne su ta kama shi in ya farko sai aji yana cewa hatta al'an hatta al'an har yanzu ya ce da babana ya ɗan samu natsuwa sai na tambaye shi na ce baba mun ji kana faɗin wata kalma kana hatta al'an mai ke ce wallahi iblis ne yake zuwan mun. yana cewa ahmad ka gama da ni baka cin ban ci nasara a kanka shi ne nake ce musu har yanzu ba za ka tsale ni ba a wannan matsayin Ha a wannan matsayin ma ba za ka rabu da ni ba so yake al'imamu ahmad ya gururi ya ce ai mun na fi ƙarfinka shi ke na ya gama da shi ko da ka baka fi ƙarfin shaidan ba kada wanda ya alfahari ya ce ya fi ƙarfin shaidan duk abin da zai kai ka zuwa ga shaidanci to karka Allah subhanahu wata'ala yana iya jaraba ka kana bawan Allah a jarabe ka da wani mummunan aiki da zai iya bata maka aiki duka ga baki ɗaya bata ma tarihi rayuwar ka ga tofiki ne daga Allah daga kada ka sake ka kai kanka a kofar tuhuma kakka sake ka kai kanka zuwa ga kofofi da za su iya buɗe maka hanya ka shiga saban Allah mutum ne wanda ya halaka walakin na mataufiku billahi innahu sai dai dacewa daga Allah take innahu ya kusu da man sha'a Allah ta'ala yana keɓa wanda yake so fadlan saboda falalarsa sai ya bashi wannan ya sa shi tun a duniya za ka iya gane cewa ka tsoci wannan ɗan aljanna mm. ko ka ji kana cewa in dai da a ce tun aljanna ake nuna ɗan tun a duniya ake nuna ɗan aljanna to wani ya cancanta ya zama ɗan aljanna ai akwai su ko kaga dacewa ce daga Allah to da kamar roƙi falalarsa wa yun'imu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne yake yin ni'ima to da kamar roƙa a wajensa was'alullah min fadli roƙi Allah daga falalarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu aljannatansa ba tare da ba don halin mu ba ba don mun isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da yace ba ɗayan ku da zai shiga aljanna saboda aikinsa aiki aiki kawai an dan sa ka kai ne amma dai Allah subhanahu wata'ala yana shigar da mutane aljanna sane da rahmat sahabbai suka ce hakai manzala su ne ce hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min hanni sai dai idan Allah ya lullube ni ne da ni'imar da rahmat Allah ya lullube mu da rahamarsa wannan kuma shine ƙarshen wannan nuskha nuskhar da ashir Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullahi alayhi ya mata ta'aliki akwai kamar yadda muka faɗi a farkon muqaddima cewa akwai wasu nuskhohin daga ciki akwai ta wadda muka faɗa ta Mustafa al-Urfi Mustafa Urfi ya kawo su baituta da yawa sannan kuma Alimamin imam shi kansa a cikin wancan littafin na hadil arwah ila bilad al ya kawo kamar yadda muka faɗi ya faɗi wasu baitotan da ba su ana kuma malamai sun tabbatar da cewa cikon wannan ko haɗe suke amma tun da babu a wannan nuskar tamu shi kenan sai mu haƙwar haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu wata haɗuwar sai a ga me za a iya yi in Allah ba da dama sai a haɗe su duka a waje ɗaya sai a buga littafin a matsayin cikakkiya kamar yadda ya kamata ke fita a nan baiti 181 ne amma an ka haɗa da waɗancan kasidodin ta kai baiti 200 da wani kusan da ashirin domin akwai baitota sun arba'in da wani abu ba su ana yadda suke nan haka ai ina jin duk dai saƙon da ake son a isar aiki hmm. abin abinda muka karanta daidai muka fassara daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da da muka ji kuma muka karanta kurakuran da muka yi kuma Allah ya fi Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon canza halayenmu da muke ciki wannan yanayi da muke ciki mara daɗi a irin ƙasarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana ba don halinmu ba Allah kuma ya ba mu ikon tuba Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tausayi Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya ma shugabannin mu zuciyarsu ya sa musu tausayin mu ya sa musu imani ya ba su tausasawa da yin abin da zai zama rahma ne ga bayin Allah kuma su fahimci cewa su ma idan sun yi Allah madaukakin sarki zai musu rahama الراهنون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء haka annabi sama ya faɗi masu tausayi Allah mai rahama yana tausaya musu ya ku waɗanda kuke ƙasa ku tausaya ma 'yan ƙasa 'yan uwanku sai ubangiji da yake sama ya tausaya musu Allah yana tausaya ma mai tausayi in ba ka da tausayi Allah madaukakin sarki ba zai tausaya ma akwai ababen da suke jawo ƙeƙashewar zuciya yanzu mutum an cire masa tausayi a zuciyarsa ko shugaba ne ko ba shugaba ba ne daga ciki akwai nisantar zikirin Allah ba ka karanta ƙwar'ani ba ka ambatan Allah to zuciyarka za ta keta shi za ta shi daɗewa mutum bai ji karatun addini ba na bishi yana cin abin da ke jawo kekashewar zuciya fatsala alaihim al'amadu faƙatat malamai suka ce aka samu tsakaninsu da annabawa akwai yankewa shine ƙulul amad so da ka faƙa ta ƙulubu mu abinda wannan rashin karatun ya haifan musu shine ke kashewar zuciya amma duk mutumin da ake faɗa masa Allah ya ce annabi sama ya ce wannan yana ya riƙu kalbuhu bi zuciyarsa tana laushi da sa ya zama mai tausayi sannan daga cikin abin da ke jawo ƙeƙashewar zuciya akwai saba alƙawari duk wanda ya alƙawari ya saba to zuciyar shi za ta ƙeƙashe فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم في تلك وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم saboda sun warware alkawari da suka ɗauka to la'annahum sai Allah ya tsine musu Allah ce waje Allah qulubuhum qasiya muka sanya zukatan su suka zama kiyaye kasa su ba su da tausayi to duk wanda ya dau alkawari ya saba to sai zuce shi ta kike shi waɗannan nasosa ne daga Qur'ani nasusa ne daga alƙur'ani so da ka mulzunci karatun alƙur'ani mulzunci sauraron karatu duk inda ake karatu ka je ka zauna ka ji ƙala Allah ƙala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum kai ya zama mai saba alƙawari kar ka ɗau alƙawari ka saba in ka san ba za ka iya abu ba to kar ka ce za ka yi da masu kamfen 'yan siyasa da mu kanmu waɗanda muke talakawa to duk mu daina yin alkawari wanda mun san ba za mu cika ba amma in ba haka ba wannan zai sa zuciyar mutum ta kai kashi ka ce zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma ba kai ko ɗaya ba dama lokacin da kake faɗi ko ya roman bakai to sai zuciyar mutum ta ta lalace ba zai zama mai tausayi ba Allah raba mu da kekashewar zuciya Allah ya sa mu ta zama masu laushi Allah ya sa zukatan mu zama masu taushi masu taushi mu tausaya ma bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu eh, shi ke na wannan tambaya ce sai eh, wata ce